الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanninmu da suke haya tebul manyan malamanmu yan uwa mahalarta wannan majalisi a nan wannan masallaci na unguwar nasarawa a nan kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraronmu daga jibuis manara tv nigeria da suna tv daga kano presi radio daga mina landmark fm daga kwantagora rediyo koro niyobusa bargo emirates mid social media na reshen kwantagora world side namu na duniya gaba daya masu sauraronmu muna yi muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha biyar ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da shida ga watan aifiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in sa halayhi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da uku <clears throat> kamar yadda aka sani dai har yanzu muna suratul isra <clears throat> wannan sura ita ce sura ta goma sha bakwai za mu tashi ayata ayata sittin wannan sura makiya ce ikira wa iz qulna lak ka ambata ya rasulullah ka tuna lokacin da muka baka labari subhanahu ta'ala ina magana da manzon shi alaihi salatu wassalam dan ya lallashi zuciyan shi ya kuma karfafa imanin shi ya karfafa hankurin shi da bilibin nashi ga ainihi ubangiji subhanahu ta'ala. Allah ya ce da shi menene inna rabbaka haqiqa ubangijinka a bin nas ya kewaye al'umma da ilimi duk wani mai iya jifan ka da hauka ko ya jehe ka da bokanci ko ya jehe ka da kai mawaƙi ne ko ya ɗauka baka cancanci annabci ba ko kuma su yi maka makirci don su gabaye da kai ko su hana da'awanka abangijinka yana da ilimi a kai ya kai makura ga kewaye su da ilimi don haka ya san abin da suke yi ba zai yi su iya rinjaye ka ba bal kai ne za ka rinjaye su musulunci zai rinjaye dukkan wani nau'i na masu yaƙarsa ta kowane ɓangare sai kuma ya ce وما جعلنا ru'yataka allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al fil al subhanahu wa ta'ala yace wato don akwai hadisa biyu da ta faru farkon sura in ba kuma ta ba ba mu farkon suran nan وبهذا الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه إنه هو السميع البصير bara mun karanta wannan aya ubangiji ya ba da umarni na isra'i da mi'raji na annabi sallallahu alaihi wasallam tare da malamin shi mala'ika jibrilu alaihi masalatu sallam. to wannan ya akwai wani iftilafat a cikin al'umma ga abinda wannan mafarki da ake nufi a cikin wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi shi ne mafarkin da ya yi cewa ya shiga makka har ya yi tsawaf ya yi umara shaida kenan musulunci ya yi nasara Allah yana cewa laƙar sadaka ma da a kan me? wannan aya subhanahu wa ta'ala mai bayani ne mai tsawo idan muka bibiye shi shi ma dai zai ci lokaci amma dai abinda a takaitaccen ma'anar shi shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina yana bacci sai mafarki cewa ga su sun shiga makka wasu na saisaye saboda alama gama tawaf da safa da marwa wasu kuma suna yin aski ga baki daya to mufassirin rahimahumullah sai suka dauka cewa ko dai kila ayan nan tana magana akan wannan mafarki na shiga makka ko kuma kila a kawal na ulama da ya nuna ba a yi miraji da jikin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ra'ayul ayn kamar wani mafarki ne ya yi a kan ya yi wannan tafiya duk abin ya gani a cikin bacci ne ya gan shi to koya ya daina shi ne aka ɗauko wannan aya Allah ya ce wa ma ja'anna ru'uya kallace a raina ka ba mu sanya mafarkin da kai ba wanda muka nuna maka wanda babu shakka kowanne daga cikinsu yana iya ɗaukar tawili a kan shi ko tawilin wancan da shiga maka ko kuma tawili na isra'i da miraj wallahu alam ko da akwai akawa daga cikin ma'anan alkur'ani amma dai a nan abin da yake so ya faɗa kenan wannan mafarki da allah ya nufe ka kai ba mu sanya shi ba illa fitnatan linnas sai don ya zama fitina ga mutane anna suna su mutanen da aka hirai domin shi musulmi ta koyaya aka ba shi labari annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya yi kaza wallahi ba zai yi jayayya ba ba zai yi musu ba kuma ba zai yi mamaki ba kawai zai yi imani kamar da abu jahal la'anatullahi alaihi ya gamo da abubakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga miraji sai ya ba da labari labari ya kai kankunan abu jahal ya tuntsire da dariya yana son ya nuna an yi babbar ƙarya don haka ya gamu da abubakar radiyallahu anhu ya ce kai kaji abinda abokinka ke faɗa yace me yake faɗa ce wallahi wani labari ne ya kawo mana wai shi yayi mi'ra yayi isra'i yayi ji duk cikin daren jiya jiha sai abubakar yace in dai ya faɗi magana nan to gaskiya ne ba tare da ma ya tafi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannu siddiqu wanda da an haɗi ya yadda sai gaskatawa. to shine Allah ya ce labarin wannan ko dai ya zama isra'i da mi'raji da ka gani ta mafarki ko kila abin ya faru so biyu ya ga wannan isra'i da mi'raji a mafarki kafin ya yi shi ra'ayul ayn ya yi shi aikace da jikinsa duka akwai maganganu a cikin sharhin tafsirin wannan aya ah, na biyu sai ce والشجرة الملؤونة في القرآن دكما لا بار عند النبي صلى الله عليه وسلم يباير سورة الصافات النبي أكرم تامس وتعايا ينون موسى أقوى تأتيت يا ود الله كتوى إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام أثيم سيتي كالماذا؟ wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma quraish ya ba su labari akwai wata itaciya wadda ke tsira daga asalin tsakiyar jahannama haye ce inna shajarata lalle wa yaƙiƙa itaciyan nan don ya tabbatar da akwai ta wato itaciya ce da ake kiranta ah, zakum sunanta kenan wadda take ba da ba'amun asin abincin masu saɓon Allah ma'ana abincin masu zunubi wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sai su abu jahal abu jahal ya ce ku dibi wani magana kuma yanzu shi dai wanga mutum ya kamata kowa ya gama gane kowa kowaye shi jiya jiya ya zo ya wa'azi ho yace jahannama hot har duwatsu can yawa ta kai tana iya kone duwatsu tana kone itace tana kone kaza jiya jiya fa kun ji shi kuma ya kuma ya dawo ya ce wai kuma ai akwai wata itaciya wadda ke tsira a cikin asalin jahannama to yaushe ne wutar da ke cinye dutse kuma ba ta iya cin itaciya amma wa itaciyar da rassanta da lingabinta da sansaminta ra'ayul aini ya eh, ce haba da Allah ya sa abin da waɗa mutane da Allah shi ne su bihanahu ta'ala ya ce wannan magana itaciya akwai ta kuma tabbance ba abin da ya sa Allah ya ba ka dama ka fito ka faɗi wannan magana da kuma hukunci akan abin nan wannan itaciyar da kum wadda ake kiranta da shajaratul mal'una wato itaciya ce la'antacciya ko dai an kira ta mal'una la'antacciya saboda abincinta da dacin shi da rashin daɗin shi da munin shi wato larabawa suna la'anta irin wannan abinci ko dai shi a dalilin da aka kira ta a shajaratul mal'una ko kuma an kira ta a matsayin la'antata saboda duk waɗanda suke cinta a cikin wuta la'antattun mutane ne su ne mashirukai to don haka an ka kira ta mal'una saboda masu ci daga gare ta kamar da ya kawo ta a cikin suratul safat wato su kansu la'anannun Allah ne don haka ake ba su la'anannen abinci shine abincin shajaratun zakum ala'ayi ta halin musulmi ba su da jayayya ga dukkan abin da ya fito hukunci daga Allah ko kuma hukunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam mu hankalinmu yana ɗauka te kuma zuciyarmu tana yadda da shi wanda a kahiri shi na zai tsayawa tunani ka abin nan na yiwa ko kai kaza har a jefa ma masu rauni imani shubuha amma idan Allah subhanahu ta'ala na yi faɗi magana shi ke na mummun bilibin mun riga mun yadda dama cikin shari'a musulunci akwai imani da gaibi alladina yu'minuna bil gaibi waɗanda suke ba da gaskiya ga abin da ma su bai gani wato abinda da a ɓoye ballantana itaciya balle annabi ce ya yi mafarki an yi kaza an yi kaza mu a musulunci wannan abin eh, sam'an wa ta'atan mu riga mai believing mai imani mai trusting na magana Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am wa ويخوفهم yana tsoratar da su da dalilai na ƙaryata ubangiji subhanahu wataala da hadarin ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin duk da kasancewa haka wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira ba abin da wannan tsoratawa na tahdir na tsoratawa da wuta tsoratarwa da itaciya tsoratarwa da kaza wa kaza ba abin da yake kara musu sai kan gare ma shari'a sai kan garewa kawai daga shari'a da biyayya da imani da kuma amincewa da abinda musulunci ya faɗa musu kuma ɗuguyanan kabira kankara mai girman gaske wato wanda babu ko niyyar saurarawa balle a yadda to amma dai musulmi alhamdulillah dama yana cikin ma'anar musulunci al'islamu lillah miƙa wuya ga Allah wa qiyadu lahu bi ta'a da jawuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi mai da'a da amincewa na abin da ya faɗa an gani ko ba a gani ba an taɓa ji ko ba a taɓa ji ba an gada ko ba a taɓa gada ba in dai Allah ne ya faɗa alhamdulillah ko manzon shi sam'an wa ta'atan na'am sai me ya faru

bal da mashirukai na duniya ga baki ɗaya waɗanda gado suka yi daga shedan daga iblis don haka sai ce wa iskulna lil mala'ikatis juduli adam ka ambata lokacin da muka ce ma mala'iku alaihi salatu wassalam isjuduli adam ku yi sujada ga adam fasajadu dukkansu suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis wannan illa ana kiranta istisna'i munqati saboda shi iblis ba cikin jinsin mala'iku yake ba kamar an ce lokacin da mai martaba sarkin sudan ya shigo cikin masallaci sai kowa ya tashi sai lawal ɗan gungune kawai aka bari zaune to kaga wannan istisna'i ne mutassili domin lawal ɗan gungu cikin mutane yake to idan ana magana akan istisna'i munqati sai ya zama na kenan kowa ya tashi ba wanda aka bari zaune kawai sai wata kyanwa wadda ke zaune bisa kujera tana kwance ita ɗai abba ta tashi ba to kage kyanwa da jinsin dan adam ai ba iri ɗaya bane don haka su mala'iku duk jinsin su ga baki ɗaya wato sun yi biyayya sun yi sujada illa iblisa sai dai iblis kalma iblis da kalma shedan tana nufin boyayyen abu iblis asalin shi na mublis mai yanke kauna wanda yake bai da niyyar gyara kenan ya riga yanke kauna ga rahama ubangiji subhanahu wata'ala to wannan magana da yace isjudu li adam ku yi sujada ga adam wani irin sujada ce wasu malamai daga cikin ahlul ilm rahimahumullah suka ce sujada ce sujudul inhina sujada ta ta sun sunkuyar da kai kaɗan kamar yadda Allah ya amurci bani Isra'ila wurin shiga a riha ce da su udkhulul baba wasa ma kaga an ce da su udkhulul baba sujada ku shiga cikin kofa kuna masu sujada kenan tunda an ce su shiga kofa suna masu sujada bai yiwa ana tahiya kuma a shiga cikin ƙofar gari ko ƙofar ɗaki kuma kai na ga ƙasa kenan ana nihin sujudul inhina sujada ce ta a sunkuyar da kai ga wanda zai ɗan duka kai ne ya shiga ƙofa wasu ne abin da ake nufi a nan wasu kuma suka ce sujada ce irin ta ikhwatu yusuf wa rafa abawaihi alal arshi wa rafa abawaihi alal to lokacin وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا kamar yadda aka sani dama farkon surata yusuf ya nuna yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya wa baban shi yaqub alaihi salatu wassalam ya ce da shi ya abbati إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في سبيل saboda ka ya faɗa ya ce ya abati ya baba inni ra'aitu ahada ashara kawkaba na ga ɗayan abin nan goma sha ɗaya na tauraro wa shamsa wal qamar na ga rana na ga wata ra'aituhum li sajidin na gansu sun faɗi suna yi min sujada to wannan suna mai sujada shin faɗuwa ne suka yi warafa abawaihi alal arshi wa harulahu sujada shin faɗuwa ne suka yi suka yi sujada gaban shi ko ko a'a tawadi'u ne wasu suka ce sujada ce ta tawabi'u ta ƙanƙan da kai ta girmamawa ta girmama Allah ta mamakin ikon Allah ta tawali'u wannan shine abin da yake nufi ana wallahu alam ala halin ko yaya dai ne ma'ana wannan sujada take ko da ta kai goshi ƙasa ne in dai ya zama bi amr min Allah wani umarni ne daga Allah to la ba an dalik wannan shari'a ne lakin mu namu zamani zamani aiko annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne mutum ya duka ya gaida wani haramun ne ce usman bin fodiyo rahimahullah a cikin kitabu hiya isunna wahima hima dilbida'a ya ce mutulakan in hina ra'as inda tahiyya wa hiya bid'atun mada muharrama saboda sun kuyar da kai a wurin gaisuwa kadai da baba ina kwanan ku wannan kadai da yawa cikin ahli sunna muna ganin ku so da yawa inda mu gaggaisa da ku kana ganin wani ya duka kai ne har da ma dan agaji ya kamata ku bari ka miƙe sham kamar pole wire ka yi sallama ka miƙa hannu ƙyam wannan shi a sunna magana ka ɗan duka kai haka la in ya kai ga ruku'i ko ya kai ga sujada shi usman ibn fodi ma ce wannan ya zama shirka saboda haka wannan ba ya cikin gaisuwa in kun samu sharhin at-tahiyyatu lillah sharhin da aka yi mafassaran da aka yi matahiyya at tsayi lillah su Salawa الطيبات wa haka وهكذا to za ku ga ma'anan shi abin nan a cikin makarar tauhid wal fiqh wa tajwid yace gabbai bakwai ne sab'atu adam gabbai bakwai ne duk wanda ka sarrafa gare shi don girmama wani ka aikata haram saboda ka kowanne daga cikinsu ba za a yi ba don haka gurhani haramun ne ko tsakanin namiji da mace ko tsakanin uba da ɗa ko a tsakanin sarki da talakawa duka gurhana ma wani dai babu shi a cikin shari'ar Allah ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, raƙumi ya zo gaban shi ya gurhana mishi ya miƙe wuya ne ya girmama shi abubakar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah daidai wannan dabba ce biyan da ta girmama ka amma mu muna baka hannu muna musafiha sai ce wannan shine abin da aka umarni a kai ne eh, saboda haka eh, abin nan magana gurhani ga hadisin mu'azi ibn jabal da dai sauransu duka musulunci bai amince na mu dinga na mu juna ba kuma muna duka mu juna mu bar shi a cikin sallah mu yi ma ubangiji wahdahu la sharika la to shine Allah yake isjudu li adam ku sujada ga adam wa sajadu duk suka yi mai sujada illa iblisa sai dai iblis shi kuma fa qala sai ce a asjudu asjudu a asjudu bi tahqiqil hamdataini wa quri'a bi tasiliha yana wa in yi sujada liman halafta fina ga wanda ka halitte shi yana matsayi tabo bungu abin nan tabo laka kuma ka ce yi mai sujada ba zai yi ba sai ce mai قال أرأيتك هذا الذي كرر idan kuka samu sharhin wannan aya a tafsirin bagawai da fatul qadir da sauran sharhoha da suke ma wannan aya shi hujja ta iblis da za a yi annabi adam da ubangiji da yi adam iblis a lokacin shi a shugaban mala'iku sai Allah ya umarce shi ya zo nan ƙasa ya ɗebo mai nau'in ƙasa biyu ƙasa ta farko mai kanwa-kanwa gishiri-gishiri ƙasa kuma ɗaya wadda take lahiyayya to ya je ya jim komai kowace da ita aka cuɗe ta wuri ɗaya aka yi adam iblis aka sa ya je wannan aiki ga ƙisa da suka kawo to saboda ka duk wanda aka ɗebo shi ɓangaren gishiri-gishiri to wannan shi wuta zaina kahirai kenan wanda ƙasa ce ta zama fiyo ƙasa ce mai kyau da wannan su ne 'yan aljanna shi ne suka ce ko da abin nan kahiri ya aihoi zai shiga aljanna inda ƙasar shi tana wannan ɓangare shi kuma wannan ɓangare ko musulmi ya haihe shi to kuma duk dai haka da both side wanga bangare da wanga bangare to shi yana ganin shi da aka sama ya wannan aiki kuma za a dawo a ce daga bayan baya kuma a sace mai sujada wannan yana cikin tahazir da annabi sallallahu alaihi wasallam aka maqal alaihi salatu wassalam da yace wal hasdu wal iman nidani la yastami'ani fi qalbin kama la yastami'u al ma'u wan nar fi mawdu' mawujudu a haduhuma yanfi wujud da hasada da imani kiyoshin juna ne guda biyu ba su iya haduwa a cikin zuciya kwaya ɗaya su yi aiki domin in akwai ɗayan to babu ɗayan in mutum na hasada to bai da imani in mutum kuma abin nan bai hasada abin nan to insha Allah za ka iske shi akwai imani gare shi kamar yadda ka san da ruwa da wuta ba su zama cikin kwano lokaci ɗaya ko ƙwarya lokaci ɗaya ruwa su yi aiki wuta ta yi aiki da samtan ba zai yiwu ba saboda haka in akwai ɗayan to babu ɗayan don haka in akwai hasada to babu imani in akwai imani to babu hasada wannan ka'ida ce to shi ne sai ya kawo wannan dalili har ma gashi ya ci gaba da maganganu masu nauyi kala sai ce da ubangiji ara aitaka kun ga akwai wulakanci don akwai kamar sifa ta nunin Allah da yatsa ara aitaka kaganka hadha alladhi karramta alayya wannan da ka girmama shi a kaina wato adam ni ko nayi alkawali la in akharta ni ila yawmil qiyamati in kai mini jinkirin tsawon rai ila yawmil qiyamati zuwa ranar alkiyama to babu shakka la'atani kanna duriyatahu illa qalila dukkan ɗaya baya ɗaya daga cikin al'umman eh, zuriya adam duk sai na halakar da su ban zuwa wutan na ni kadai la'ana da kai min ban la'antuwa ni dai sai na kwashi kaya na mun tahi tare da su shi yasa maluma suke cewa in mutuna da hasada akwai haɗari matukar gaske domin asalin ma'ana hasadan shi bakin ciki ne akan abin da Allah ya yi don me Allah ya ɗaukaka wani alhali na hishi kaza na hishi kaza na hishi kaza to wannan daga nan ne ake samun hasada Allah ya kare kuma in hasada ta yi tsanani mutum na iya halaka ka wallahi karanta suratul ma'ida isa wa'annan ibnai adama bilhaq qala la'aqatulannaka sai ce ma dan wallahi sai na kashe ka kaga wannan saboda me saboda hasada saboda ka mai hasada ba abin da ka iya kare ka gare shi sai azkar sabahan wa masa azkar din nan da aka hoke in baka iya su baka je ka zauna gun malami ya karantar da kai a zakar ɗin safiya da na yamma da na kwanciya da na shiga toilet da na komi da tasbihin nan talatin da uku duka a karantar da kai to wannan za su taimaka maka in ba ikon Allah ba wallahi hasidin idan hasada ka shiga uku wallah don haka sai ka dauki waɗannan matakai in Allah ya so ko ya ta ba zai iya nasara a kanka ba sai ce mi جهنم qala dhahab sai ce tafi tafi ba laifi ba ka iya komai tafi lamanta da aka minhu duk wallahi wanda ya kuskura cikin banu adam ko jinnu wallahi ya bi ka daga cikinsu fa inna jahannama jaza'uhum jaza'ukum jaza'an mafura wallahi duk wanda ya bi ka da kai da su dukkanin ku abinda a sakamakon ku kwaya ɗaya ne shine sakamako na shiga jahannama sakamako cikakke yanda kuka yi cikakken zunubi a baku cikakken azaba da kai da su duka har yanzu akwai musulmi da ke ganin aishi shi dan ko ya shiga wuta aishi bai jin zahinta wannan musu ne na hukuncin ubangiji ko shiga cikin ta inda ba mala'iki bane wallahi ya gama

wasa hafiz ka kai musu hari shedan ka shiga gari ka shiga duniya unguwa unguwa ka kai musu hari amma gawa manista data min wanda ka samu iko daga cikin su shi da ka kai mu hari hari kamar yaya na farko bi sautik hari da sautinka masu mafassirin suka ce na farko akwai hanya buga kalangu ko ganga ko jita ko disco ko wani abin bugu wanda za ka ji an fara mutum jiki ne na rawa to kira ne na an kai na biyu waƙe-waƙe waɗanda suka saba mu shari'a irin kasusuwan gargajiya na mawakan hausa da kasusuwan turawa irin su willie jackson ko michael jackson ko bonnie m ko donna soma ko fela onikula fokuti and african 70 ko kuma bob marley and the wailers dukkan wa'annan da ma sababbin mawaka da masu disco waɗanda musulmi zabban kunya ka ɗauko kasar kana saurari alhali zagin ubangijin ka ake yi kai ko kana rawa kana jin daɗi wani lokaci kuma suna yabon wani gunki ne suna fifita shi bisa ga ubangijinka amma kuma kana rawa kana jin daɗi kana kyalkyata dama-dama ma kila waƙoƙin hausa wanda in an caɓa wannan kana iya gane an caɓa kila duk da ɗan haramcin haramcinka kaɗan ce da ɗan imaninka ka ce a billah ka ga an samu ɗan dama-dama ka ce a billah kuma ka sake kunnawa akwai wasu kasusuwa mafi haɗari kuma su ne kasusuwan yabon manzon Allah da jahilai suka yi alaihi salatu wassalam wannan sun hina su Bob Mali haɗari domin cikin waƙoƙin nan da suka yi akwai karanta daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma'aiki alaihi salatu wasalam ku duba babin rida na muktasar gwargwadon kan aka yi fakar rage ma manzon Allah daraja hukuncin ka kisa don kayi rida saboda haka in za ka manzon Allah waƙa dole sai ka zama malami ai duka cikin sahabbai mutum nawa suka yi mai waƙa ai in ka dibi wanda ya mishi waka dibi kwarewa ta dibi kalmomin da ya yi da dokokin da ya amfani da su kafin ma a amince a ingantar da ita saboda haka irin waannan waƙoƙi da aka yi yanzu ana kiran annabi da ɗan amina ɗan hadiza ɗan kaza kaza ana yi mai wannan ba kirari ba ne suna cikin nau'in wulakanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ballantana ma wani lokaci karu wace wai za ta yi mai waka wallahi to karu wa iska ke ke aure ke dawo kina iskanci kuma ki ma annabi waka akan me da wace huska cikin saboda ka subhanahu wata'ala yace shedan je ka kai hari da sautinka na biyo wa ajlib alaihi ko alaihim ka kai musu hari kuma ta hanya abin hawa bi hailika da mi da rijilika ƙahwahunka da ƙahwa ko dai a yi tahiya bisa abin hawa ko ka yi tahiya bisa kasan so da yawa za ga ana yawo da mota unguwa-unguwa ana sanawa yau akwai eh, babban mawaƙi kaza ya taho yau akwai kaza holewa kaza ana gayyata ku haka nan zai bi unguwa-unguwa yana information wata ma ga yana yana gayyatar miyagun mutane yan uwan iblis wani lokaci kuma za ka ga da kafa ma mutum ke tahiya tahiyayya shi ta shiyo gayya shi ne masu sharhin tafsiri suka ce abinda dai ayan nan take nufi dukkan wata hanyar da za a gayyaci wani zuwa ga sabon Allah to tana cikin assignment na iblis wanda shi ya sashi wannan aiki kuma kiran iblis ne wanda ya ya gayyace ka shedan ne shi ma iblis din da ya aikai shi ma welcome shedan ne to shine abin da yake nufi a cikin wannan sai ya ce me washarikuhum fil amwali wal aulad kuma kayi musu musharaka kayi musu tarewa cikin abin na cikin dukiya abin da yake nufi da su ma masu sharhi sun yi bayani mai zurfi cewa ma'anar musharaka da iblis a cikin dukiya da za ka yi shi ne sarrafa ka wurin sabon Allah wurin shan giya wurin zina wurin luwaɗi wurin fasadi wa haka da to sarrafa wannan ka wurin wannan sabon Allah ko ta haɗa da addini ko gina wuraren batsala wuraren bid'a wuraren ƙarfafa shirka da al'adu da sabon Allah duka yana ciki da ya ambaci da kuma rashin ɗebe haƙƙin Allah da rashin eh, tsare dukiya ga abin da ya dace da addini to wannan duka yana cikin ma'anar musharika da shedan a cikin abin nan dukiya da kuma riba kamar yadda wani mai fassara shi kuma yace riba tana cikin gaba-gaba abinda Allah yake nufi da shedan yayi musharaka da su abin nan a cikin dukiya sai yace wal aulad da kuma yaya Fasara na farko suka ce abin ake nufi da musharaka cikin yaya ga banna shine abin da wata sura ta faɗa akwai shi a cikin tagabun akwai shi a anfal wata ku menene innama amwalukum <coughs> wa nurati wa'lamu to al'a ya hali ya isa <clears throat> halin akwai wa'anda son 'ya'ya yana hana su su ɗibi dukiyar su taimaki addini sai su halaka da wannan har da zakka ba su ɗebewa dalilin kada ɗiyansu su girma ba su iske gado ba akwai wa'anda za su yaki halal yaki haram don su tara ma 'ya'yansu duk akwai waɗannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ce masahabbai wane ne daga cikin ku eh, dukiyan magada ne ta fi soyuwa gare shi bisa ga dukiyar kai ne shine sahabbai magana ta ba su mamaki suka ce ya rasulullah ya za a yi dukiyar magada ta fi soyuwa gare mu eh, bisa ga dukiyar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Dukiyar da kuka yi wa musulunci hidima da ita kuka ciyar da marayu kuka ciyar da miskinai wannan ita ce a dukiyarku wadda kuma kuka yi ta storin ɗinta kuka yi ta tarawa don ku mutu a ce kun bar arziki kun ka bar ma magada to wanda duk ya ƙin ma musulunci addini addini musulunci hidima to yayi ne don ya tara ma ah, abin nan wato ya fi son dukiyar magada bisa ga dukiya ta shi tashi dukiya wadda zai je kabari da ita wadda zai je lahira da ita Allah ya bashi aljanna ya bashi lada ya mai gafara a dalilin hidimar musulunci wadda kuma ya bar ya'ya ne a wannan kasu ne kawai tara ma wallahu a'lam saboda ka akwai daga cikin ma'anan eh, musharaka da shedan a wurin ya'ya shine samar da ya'ya waɗanda ba diyan sunna ba ɗiyan na, ya zama maniyin ka ne sanadin aka yi dina aka ahi shege ko aka ahi shegiya kaga ranar alkiyama duka kai ne zaka kai ne mas'ul ko kuma yana yiwa musharika da shedan a cikin banna ya zama irin abin da ke faruwa ga ƙurashawa shine suna turbuɗe 'ya'yansu don tsoron talauci duka wannan yana ciki da waɗanda ba su iya ciyar da iyali ba su iya ciyar da 'ya'yansu saboda kada dukiya ta kare duk wannan yana cikin fitina ne ya wallahu alam na'am wa'iduhum kai musu alƙawalin banza wannan ma'anar wa'iduhum yana ɗaya daga cikin ma'ana abinda zahirin wata aya ya faɗa inna shaytana eh, ash-shaytanu ash-shaytanu ash-shaytanu shine ash-shaytanu shi iblis a ah, menene ya idu Kumul faƙara, yana muku alƙawalin talaucewa in kuna yawan taimakon addini in kuna bari ana taruwa gidanku ana cin abincin gidanku ana ɓanna za ku tsiyace ku talauce ai ba kai ɗaya ne alhaji ai kowa na nan shi te shi bai mana kai kullum shi nan eh, gidanmu an sallama maka salamu alaikum kowa dai a taimakai kowa a taimakai to wannan iblis ne ko da ɗan adam ne ya baka wannan baka shawara to wallahi shi ɗan ne ka ci gaba da yi ma musulunci aiki ka ci gaba da wa bayan Allah aiki amma kuma halin shaidan wa ya amurkun bil fahsha in kun tashi buki kun tashi kashin galari kun tashi bidan mata kun tashi wani fasadi sai ti a ah, alhaji ai bai kamata a ce an yi kunya gidan gaba kana da ranka ko wani ai amfanin kuɗi su kashe ma mutum takaici to can ya zuga kanan kuma ya nuna maka ba daidai ba ne a hidda dukiya nan kuma ya zuga ka saboda ka wala Allah shine abinda da Allah yake nuhi na wa iduhum ka yi musu alkawali ka yi tisa musu gurace-guracen banza amma wa ma yi iduhum shaitan illa gurura ba wani abu ne shaytan da ke musu alkawali kai ne sai eh, rudi kawai rudi ne kawai aikin banza ne ba ta yadda dai iya dora su ga abin da zai amfani su fi duniya wal akhirah na'am inna ibadi haƙiƙa bayina ya iblis laisa laka alaihim sultan ba ka da iko a kansu bayin da yake nuhi anan bayi ne waɗanda suke ikhlasi kamar da wata aya ta ce illa ibadaka don mutumin da yake agaji saboda Allah bariya ba don mutumin da yake karantar da mutane ko tafsiri ko wa'azi ko limanci ko ladanci ko shugabanci ko wani irin abu ko mai taimakon addini ko wani abu don mai yi yana yin abinai ba dariya ba yana yi saboda neman yadda Allah wallahi shedan bai samun iko a kai ne in ma shedan ya gamu da kai ta ya kaucewa ya kai bai son ku bi hanya guda saboda duk abin da za ka yi da ikhlasi kake yi kana yi don Allah ba wanda ya buwaye shedan sai mai ikhlasi in kaga kai dumu-dumu cikin batsala cikin hatsabibanci da miyagun ka ba iratid dunobe to ka bincika akwai abin ayyukan ka na ibada akwai riya ciki kila sallaka riya'an kake kila azumin ka riya'an kila sadakan ka riya'an kila ayyukan ka na sadaka duka riya'an ne to wannan shi ke sa sai ɗan ya rinjaye ka sai ya ɗora ka ga miyagun ayyuka da ba su da kyawu Allah ka tsalkake mana niyoyinmu ya ce me waka kafa bi wakila ubangijinka ya isa ya zama mai tsaro mai sa ido mai kula ga dukkan abin da ake yi kuma ya isa ya zama mai shaida mai ganin duk abin da ake yi shi ke na sai sa akan kawo muku da abin da kuka yi wanda ya yi bishe yana da wuri ne wanda ya bi kuma ya ikhlasi ya bi ubangiji subhanahu wataala yana da takarya Allah ka ɗare mana imanin mu na'am wallahi da ganin jirgi kwale kwale da jirgin sama ka wallahi hadda gudun mashin da keke tafiyar ɗan adam da mota da kagon-kagon na ruwa wallahi ba wanda ke iya gudanar da su sai Allah subhanahu wa ta'ala rahama ce ta Allah kawai ke tafiyar da kwale-kwale a cikin ruwa in ka ɗauki allura fa ka jewa cikin ruwa wallahi ƙasa ta yi amma ka ɗauki kwale-kwale ko tabo ka yi mai lodi kuma ku shiga ciki kuma wallahi bai noce ba to shine Allah ya ce ba mai tahiyar da waɗannan jirage sai ubangiji subhanahu wata'ala na biyu Allah ya ce yana muku haka ne litabtagu min fadli don ku samu sukunin ku je gari wa gari ƙetare wa ƙetare gaba wa gaba ƙauye zuwa wani ƙauye don ku je ku yi kasuwanci ko ku yi noma ko ku yi kiyo ko wani abu domin ku nema daga falalar ubangijinku na'am innahu kana bikum rahima ubangiji game da ku ya kasance mai tausayi mai jinkanku don haka yasa yake tausaya muku duk inda adda wahala sai ya sauƙaƙa muku kamar wurin ɗaukaka za ku ga dabbobi wa tahmilu asqalakum wa ka dibi raƙumi dibi raƙumi dibi jaki dibi doki dibi yadda aka kuye musu lodi suna ɗauko muku kaya wanda da ku ne za ka sai jeji ka yi wadda ice ka ɗauko wallahi sai da wahala da nishi da jin ƙishirwa da gajiya waya hikange ugu shi tiyo haka nan wurin noma kahin ka kai kuya ka dawo ugu ya ga wahalar duniya rana ta bugi kanka amma rahamaniya Allah ta samo muku tarikita ta samo muku muka noma da dabbobi na noman shanu da noman raƙumi da ɗaukar kayayyaki da na shayar da ruwa da hanyoyin drainage da hanyoyin famfo abin nan water resources da abin nan bohol bohol da harkar ruwa manakon ku ta jadari da yanzu wani kuma duk manta wadda aka jan ruwa ga wasaki manta. amma kwanho ɗaya da ka sa hannu ka buɗe sai ruwa kuma ruwan fiyo sai su fito ka sha abinka ruwan da akwanci kilomita uku ƙasa shikenan sai a jawo masu ka zo ka sha Allah ya ce saboda tausayin shi da rahaman shi akan ku shine ya samu muku da wannan sai kuma ya ce وَإِذَا to da yake bayani irin wannan aya ya gabata fassarar shi kawai za mu yi Allah subhanahu wata'ala ya ce da yawa daga cikin ku in kuka shiga jirgin nan ko kuka hawo wasu karafa ko ababen hawa kuka shiga wani bad condition wuri mai hadari wanda kuna iya halaka ku mutu ga baki daya dalla man tad'una illa iya ba wanda duk wanda kun ka san abin bautar ku ne a gida kun yi watsi da shi illa iyahu sai dai wahdahu la sharika la ya Allah subhanallah Allah ka tsere da mu Allah ka kai mu tudu haka ne kuke zuwa sai kuma yace ne falamma najakum ila albarri lokacin da kuma ubangiji ya kubutar da ku ya kai ku tudu ka ji kawa ta kama tudu tam lahiya lau a aratum sai ku bijire a kama ka ai wallahi banda la ya ga da dan buga ya bani da akwai matsala kaga kahiri ashe gaugawa muka yi wa kanil insanu kafura dan adam ya zama mai yawan butulcewa kafiri wanda yake an yi mai ni'ima ya ga masiba ya kiri Allah Allah ya kawo sauki kuma ya jingina wa kai ne musulunci ya haramta mu mutum yayi sifa irin na na inna ma otituhu ala ilmin indi mutum ya ce iyawa ta ce ko ƙwarewa ta ko wani Eh, ismi ne ko wata ba tsare shi ko wani kware ko addu'a ce ko wani abin gane fasaha ta ita sassa abin nan ya kubuta daga wannan masiba duka yana cikin wannan halaka kuma shirka ce kamar da Qur'ani yake wa kanal insanu kafura ubangiji ya kasance butulu mai kafirci na أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أو نعم نعم ne dan adam ya yi ok dan adam ya kasance mai yawan kafirki jaza kuma. الله خير استغفر الله أفأمنتم أن يخفر بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاجبا أفأمنتم تو ينزو kayi kwanci kan gado ba ka da lahiya ciyo ya kai dama da hagu ya kai ko kaka ka kama wayo Allah wayo Allah yanzu Allah ya warkar da kai ka zo gida kuma kana faɗa Yalin ka wani sannu a haba ai likita kan sai galmi <laughs> ba galmi ba walla bayan bisa gado kwataho gaishe kai cewa kai Allah ya baka lahiya wani Allah shi sawaka to ka warke kuma ka dawo kana cewa likita sai galmi ai wani wallahi shi ya kai likita kaga matsala ka gode ma ubangijin da ya baka lahiya haka na mutum ya fada cikin haɗora fitintinu kawai sai haga wani yana na 'yan hoshi suka tare shi daf sai ya kai bakin wani labu ya kwanta wani ganye ha aka kare sai ya hita ya yi ta gudu ya yi ta gudu har ya tsira da ya zo gida sai ta wallahi in ba don da ni gudu ba ha gudun kana zai tsira da kai mutum nawa ya yi gudu kuma ya gamu da su can ko menene ka mai da al'amuran ka ga ubangiji subhanahu wata'ala wa ilayhi yurja'ul amru kullu wurin Allah ake mai da dukkanin al'amari saboda ka ba dalilin da zaka ga iyawarka ko wani abu shine Allah yake to haka ka dauka to yanzu ka shiga jirgi yayi tangal tangal ka kiri Allah ubangiji ya hana jirgin nan ya jitte da ku ka je tudu ka ce wai kai wani isimi gare ka ko wata iyawaka ta hana jirgin ya jice da ku to ka amince ka yarda an yi ida kum shin ka yarda can bisa tudun da kake koko can Allah bai iya yin girgiza ƙasa to ka yarda can bisa tudun Allah bai iya girgiza ƙasa mata jice da kai ko bisa tudun Allah bai iya kawo maka bala'i ya tsira da kai na cikin ruwa ka hau tudu ka ce iya ta to bisa tudun ma bai iya bin kai halakar da kai ya kawo bala'in da zai ruguza ka ko kuma na biyu ko kuma ai Allah ya ga dama kana ganin bai da iko ya isa gobe ka koma shiga cikin jirgin nan sai ka A kai tun da jiya ka ce layaka ta kubutar da kai iyawaka ta tsirar da kai to eh, ba ka ganin ai gobe hina iya bari ka dawo sai ka kai tsakiyar gulbi ya turo guguwa ya turo mi kasifa ko? kasifa iska mai mugun kadawa shi zo shi sake jitta jirgin na in ya so a gani kuma yau yau kuma wa za ka kira ba ka dai koma kira don ba ka da kunya kuma yau kuma ka ce ya Allah sun malati jido lakun wakila sannan ba ku isa ku samu wanda zai zama muku mai taimako nasira. wanda zai taimake ku ya dawo kuma ya agaje ku don mai agajin kun ce ba iyawo shi bane iyawo ku ne ko wata dubara ku ko wani ismi na ku don haka yau kuma kun da fada cikin bala'i don haka bai kawo gudunmuwa kuma ba wanda zai iya kawo muku gudunmuwa an amintu ko kun natsu kun yadda me kuke gani an yi kuma Allah ya sake mai da ku cikin wannan bala'in da ya faɗar da ku shekaran da ya tsirar da ku don kun kirai kuka jingina ga abokin shirkan ku to kun aminta yau ya sake mai da ku cikin ruwa sai wani abu ya yi mai fayursila alaikun kasifan mina ruhi ko? rih sai kuma ya sake turo muku wani irin iska mai kadawa mai tsakuwa wanda ke zuwa irin iskan nan bibbibbe irin na hadarin nan wanda ka kace itace ya buge gidaje ya kare pole waya ya bata abubuwa shine qasifan minare shi ake ce maqasif iska wanda yake in ya biyo da guguwan nan tashi har da itacen kuka karewa yake ka ji an ce wallahi an yi wani irin iska su bi hannun unguwasuwa ne duk gidajen ne sun karere sun zube kasa to ba ku tunani Allah na iya mai da wani iska gobe in kun shiga jirgin nan ya karere jirgin ma ya falle falle gaba ɗai ku fada cikin ruwa ku halaka ko kuma fayu ka kuma bai ma kafarku ya nutsar da ku akan kahircin da kuka yi na maganganun ku na rashin godiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi ran da duk Allah ya tashi kama ka go the case no appeal in Allah ya tashi kama ka ba wanda ya isa ya sheka ya kai maka wani agaji yan wa kungiyar agaji red cross ba su zo ba wallahi ba mai iya zuwa ya kama maka tunda Allah ya kama ka ba mai iya belo ka hannun shi wallahi wallahi a'lam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله تفسير القرآن الجمعة ذكرت ربما يوم أبو بكر عبد الله أبو هذا أنا لما ذكر حول التعاون إلى سؤال الجمعة أنا لما أقول لا ينفعك دون أن أنا أتعامل من شيء بكرة هذا أمر الصلاة هذه عليكم السلام يجي أفكار أولى لكم أتكي وأنا ولا يجي مصمم على الكل اليوم يجي أفكار أولى لكم sallolin da ake yi na farko za a yi rasa a shidda sallar mako sannan kuma za a karanta ainihin suratul falak da kuma suratul jama'a suratul zada al-qur'an yake guda da yake dumana ire da waɗannan inna lillahi ni wallahi ban sani ba labari ma ya ta min da hankali saboda haka yawan da duk yace ya faɗi ko yana yi sai a kawo mana rubuce sai mu faɗi ga inda aka gani ko ba shi kenan mu a iya ni dai a iya sani na wannan baya cikin shari'a na yana amma kuma dukkan abubuwan da yake yi mata kowane lokaci da ya yi kuskure sai da tana su a a kan shi su ba da yake da ne da ka yi hankuri ka ci gaba da kyautata mata wala ta kullahu ma'ofin wala tanharhuma wa qul karima ai duk Allah ya san da akwai irin waɗannan uwaye yace kai hakuri na wannan kuma kuka da yana son da malama da kuma shi ana kiran shi har da fara halwaji shi kuma kuma da ta malamai na shaɗin lokacin masha Allah yana neman da to malam hassan sananne ne a yi ubangiji allah ya ba shi lafiya allah ya sa ka fara ne allah ya ba shi lafiya bawon allah kasan ko harkon sanarwa ya ta dambala don haka wanda ake yi a yi na yi sanarwa da ya kawo kuma zubu da ne to Allah ya saka da alhairi wa a'a to Allah ya saka da alhairi ai yayi kokari Allah shi mai albarka yan uwa kun san yau an yi jana'izan malam bello kajiji Allah ku taya shi da addu'a da dukkan yan uwa musulmi bangiji Allah ya gafarta ma bello al-ma'ruf la yu'arraf Allah ka yahe kabarin shi ka